Karfe biyar da minti talatin a wannan rana ta Litinin 11 ga watan Mars na da tara sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa an bayyana farashin aikin hashi na 2019 wanda ya kasance sama da miliyan biyu na sefa yayin da aka samu karin jika biyu kan na bara za ku shi dalili za mu kawo muku batun wato cutar jakai da ke hallaka dabbobi a waɗansu yankuna na nijar inda za ku ji wani uban iyali da ke ci da iyalin nasa ta hanyar wato amfani da jakai bayan ya rasa jakansa guda biyu rahotonmu na musamman zai kawo muku batun laifuka ire iren su da kuma hukuncin da doka ta tanada a nijar miliyan biyu da jika ɗari hudu da talatin da ɗaya na sefa wannan shine farashin zuwa aikin hajji na dubu da sha tara da aka tsaye da shawara kansa a yayin wani taro tsakanin kamfanin jiragen sama na Niger Airways kamfanonin aikin hajji da umara da kuma hukumar tsara aikin hajji wato koho a ranar asabar da ta gabata. ta haka an samu ƙarin jika 200 kan farashin na bara ƙarin ya samu asali ne daga wasu sabbin abubuwa da aka samar a ƙasar saudi arabia saidu mamman nasiru na hukumar zakoho ya yi wa rukayyuta abdulrahman ƙarin bayani kun sani ko wace shekara kwamiti haka ya taruwa sai ya ba da shawara ya ce ga ganin shi da kuɗin jirgi da riba agents da abubuwan da su maka son kasa can bisa ga tahiyar da al'amurkan su na haji ga yanda ya kamata a ce an aje kuɗin haji ko wani alhaji ga abin da zai biya kamin a kai shi haji shi taron bayan mun nazarta komi da komi na abin da ya kamata a ce an sa ciki kuɗin haji miliyan biyu da shika ɗari hudu da talatin da ɗaya kenan komi da komi na ciki yanzu bana an samu ɗan ƙari na shika ɗari da wani abu amma shawara ce har yanzu mun ka bada ga kabine na premier minister su da ka da kudin dankalgal a ce su da minister du commerce sai su ce to gashi an yanke kazani zani zance na karshe yana ga hannunsu kabine. abubakar amadu dan shekaru 60 mai mata biyu da 'ya'ya tara na ciyar iyalinsu ne ta hanyar amfani ko kuma ta hanyar sana'a sara da kuma sai da ice a agadas inda yake amfani da jakai ko jakunansa guda uku sai dai wata cutar jakan da ta bulla ta yi sanadiyar mutuwar jakansa guda biyu a wannan hali da yake ko kuma tsinci kansa bai iya ci da iyalin nasa wakilin mu anise karim ya tattauna da shi kamar haka ina da iyali mace bi gare ina da ɗan ɗa tara gare ni sai ciwo samo jakkan nan da na ji waɗanda na aiki da suwa sai suka mutu yau sati biyu da na rasa jakkai haka nan na nake zamne ni kan kai na dai ban san ma aikin da zani in samu maɗiya na abin da za su shirin ci ba abin da na tattara dai yanzu na samu dai gaba sai dai abin da dangi sun kai da ina hita da jakkan nan in zo ina samuwa jaka goma sha biyu sha uku da mu da na muna ci da su munu jakkan shi ciyan nan cikin ƙauyukan ga da baka zuwa na jan akwai jakkai masu siya hulinsa sansane sansanin jaki ya shi ɗaukai. Ɗan jakin wurin da aka adda saura ya zo likita na ba da ka an koyi magani yanzu shida nan bai iya aikin da zalin ci da iyali ba shi bale mu ce a tiya ɗauka a tiya zuwa a zo mai itace. To ɗan jaki karmi ka ƙasa ta zakkuwa ko kwakwana nawa za ka yi ga hanya. Allah gado kuma ɗan abin da a gare ni ta dai abin da hali ya yi. To yanzu babu su to sai ƙaƙa kenan. Shari'ar shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula da aka kama da aka tsara yi yau a kotun ɗaukaka ƙara ta Yamai an ɗage ta har zuwa sha uku ga watan Mai mai zuwa a cewar Nuhu Arzuka ɗaya daga cikin waɗanda suka buƙaci a sake gudanar da shari'ar. Mutuna muku da cewa a ranar sha uku ga watan Fabrairu ne ya kamata a yi shari'ar amma aka ɗage har zuwa yau sha ɗaya ga watan Mars. Rashin kasancewar ɓangare mai tuhuma a kotun shine sanadiyar ɗage shari'ar. su dai waɗannan shugabannin ƙungiyar farar hula an kama su ne da laifi a watan juye na 2018 aka kuma yanke musu hukuncin zaman kaso na watanni uku na waje kan laifin shirya zanga-zangar da aka haramta tare da tura jama'a su da kayar baya da kuma lalata dukiyar jama'a jama'an 'yan sanda 263 ne suka soma karɓar horo kan kula da tabbatar da tsaro a kan iyakoki yau a makarantar horar da 'yan sanda da ke yamai waɗannan jami'an za su kasance ma'aikatan rundunar kula da iyakoki ta kwanni a jihar tawa wadda za a girkawa nan ba da wato nan da lokaci kaɗan bayan wadda aka girka a maraɗi an rataba hannu kan yarjejeniyar soma wannan horo yau a yamai tsakanin hukumar 'yan sanda ta ƙasa da kuma ƙungiyar ecap sahel Muntari Habu kakakin hukumar 'yan sandar ya yi wa Adama Dawaki karin bayani. 'Yan sanda 263 suna za a yi ma wannan horo. Kuma wannan horo ya kumshi ƙara musu ƙarfin aiki, dubarun aiki na zamani don saboda su kiyaye aiki bakin iyakoki. In kun diba muna da matsaloli bakin iyakokinmu. musamman ma inda za a kai waɗannan 'yan sanda da za a horawa yankin kwanni wanga yanki ne wanda yana son a ƙara ƙarfafa tsaro da kuma sauran yankukuna baki ɗaya a ƙasarmu Nijar. Za a hora su tsawon wata shidda da rabi misali wata bakwai kenan. ECAP Sahel ta taimaka da kayan aiki da suka hada da motocin aiki da kuma na ɗaukar marasa lafiya na darajar ta tashi wato miliyan 196 na sefa. al'ummomi a wasu bangarorin jihar delivery na rayuwa cikin mawuyacin yanayin tsaro sanadiyar hare-haren masu dauke da makamai rikici da kuma wata takaita zirga jirga a yankunan da ke makwabtaka da mali da kuma burkina faso Gungu Muhammad Dantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A cewar Cholesterol Protection al'umma da waɗanda suka bar mazauninsu a Tilaberi suna cikin rashin daidaiton tsaro ganin ƙaruwar haɗarin kariya da ake samu da ma dokar ta ɓacin da aka saka a cikin gundumomi goma da ke iyaka da Mali da Burkina Faso. Akalla mutane dubu hamsin ne suka bar mazauninsu a cikin yankin jihar Tilaberi duka da yake ana kare mutanen sai dai an samu saɓani hamsin 25 wanda ya hada da kutse da kai hare-haren masu dauke da makamai a cikin kananan hukumomi da suka hada da inates abala walam goruwal bankilare torodi tera makolandi ayaru da kuma anzuru bayan haka akwai wasu aika-aikar da ake kai na ramuwar gayya da awon gaba da jama'a da kisan gilla don razana fararen hula su daina baiwa hukumomi da jami'an tsaro goyon baya sannan ana samun fashewa wasu abubuwa da rikici tsakanin al'umma da kwace dukiyoyi. A gaida Muntari Muhammadu dake da wannan rahoto wato ba gungun Muhammad Antani ba. Al'amarin da ake fuskanta kan yanayi a lokaci na tsakanin sanyi da zafi a Nijar daidai ne bai da wata alaka da sauyin yanayi kamar yadda Madam Aminu Nafisa jami'a a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta bayyana wa gungun Muhammad Dantani. de transition De façon globale, c'est une situation que nous avons l'habitude de voir, c'est une situation A takaice dai wannan yanayin da muke fuskanta na ucin gadi ne, ba sabon abu bane, alamu ne na shigowar zahi da na raba nan gaba. Ba da wata alaka da canjin yanayi, duk da cewar dai ƙasar Nijar na fuskantar canjin yanayi, amma ya kamata a matsakaini kan bincike don tabbatar da hakan. Canjin yanayi yana da illa sosai, takan yiwu a samu akasi ko kuma al'amuran su tahi yadda ake so. A yanzu dai bata kai can ba, sauyin lokaci lokaci ne kawai muke huskanta wannan yanayin na canjin lokaci wani bi a yi sanyi wani bi kuma a yi zahi zai ci gaba da dorewa har zuwa farkon watan afrilu inda zai zo ƙarshe dalibai euh, mata guda goma masu wato sun shiga takara a jarabawar kasa ta wato ta alkalanci kan 'yancin ɗan adam da al'adu a albarkacin ranar 'yancin mata ta kasa da kasa ta ranar 8 ga watan Mars. Ƙungiyar ɗalibai masu karatu a fannin shari'a ta ƙasa da kasa ce rashin Nijar ta shirya wannan jarabawa. Shugabar wannan jarabawar Goje Maimuna Gazibo ta da cewa akwai karancin mata a fannin ilimin shari'a. A cikin alkalai 398 da ke aiki a fadin kasar Nijar, mata 39 kawai ne a cikin manyan mashara'antu 36 mace ɗaya ce ke jagoranci. Yau dukkan manyan alkalai na kasar Nijar maza ne. Wannan al'amarin yana ɗar mai mana kai. Shin bamu iya ba ne ko dai bambanci ne kawai ake nuna mana. Tunda babu wata hujjar da za ta nuna mini cewar yau abokan karatuna na shari'a dukkan mazan manyan alkalai ne babu mace ko ɗaya. Wannan jarabawar wata dama ce a gare mu ton bayyana bambancin da ake nuna mana. Wani mutum mai nakasa ɗan gudun hijira kuma ɗan ƙasar Ethiopia wanda ya kosa da rashin samun tallafi kamar yadda ya bayyana ya yi yunƙurin shiga fadar shugaban ƙasar Nijar yau da safe. To sai dai jama'an tsaro na fadar shugaban ƙasar sun hana shi. a kan kujerarsa mutumin mai suna indashin ya bayyana dalilansa na yin hakan a hirar shi da muntari muhammadu my name is indasho i'm uh, from ethiopia sunana indasho daga ethiopia na fito ni dan gudun hira ne da ke cikin bukata amma har yanzu ba wanda ya taimaka mini yanzu dai ina nan ko takila zan samu haduwa da shugaban jamhuriya ko kuma wani minista domin in gabatar musu halin da nake ciki yayin da na zo sojawa sun hana mini shiga kwana hamsin na yi ba wanda ya taimaka mani ɗan gudun hijira nake mai jin yunwa da ke tafiya da kujerar keke ina buƙatar tallafi ga kuma yanzu na ma iya magana in bayyana kalamina sai dai a ce min in yi shiru to yalla yanzu zan je harabar jakadan amurka ko kuma ta faransa don bayyana matsalata sai dai ba mai son ya saurare ni halin da nake ciki bai damu kowa ba ina buƙatar taimako ina son tallafi na gode kwarai thank very much yanzu kuma sai fagen wasanni inda muke dauke da sakamakon wasannin kwallon kafa na rana ta takwas na super league a ranar asabar a yamai is duwan da racing fc sun tashi baram wato ci da daya haka ta kasance tsakanin us gendarmerie da kuma is nijelek a ranar lahadi a kokana ta arlita da sahel sc sun tashi ba ci sai as police da ta yi nasara kan irana ta arlita da ci ɗai wato da ci biyu da nema a yamai as sun dafa ta lallasa espoir ta zandar da ci uku da nema yayin da as gar national da jinar sportive de tawa suka yi kunan doki ci ɗai ko ina wato muna da sanar da ku cewa kungiyar 'yan jarida mm, na wasannin motsa jiki ta samu sabon shugaba wanda shine muhammadu gingare na gidan talabijin na ƙasa a jiya ne wato abokan aikin suka zaɓe sa a wannan matsayi inda ya maye gurbin suleiman muhammad wanda shi kuma ya kasance magatakardan kungiyar wato hukumar kwallon ƙafa ta fenifut yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kamar kowace litinin rahoton musamman yana mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi yanci a yau rahoton na magana ne kan ire-iren laifukan da mutane ke aikatawa da kuma hukuncin da doka ta tanada a kansu a nijar. Amadu Ali Shina Kurgeni, sakatare janar na hukumar kare hakkin ɗan Adam a CNDH ya yi ƙaran haske. Laifuffuka a fannin shari'a suna da yawa kuma an karkasa su hawa iri daban-daban. Kundin hukunta mai laifuka na Nijar ya yi tanadin hukuntawa da waɗanda suka taka doka, kamar yadda Amadu Ali Shina Kurgeni, sakataren hukumar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasa CNDH ya bayyana. laifuffukan taka doka sun kasu ne aji uku. Akwai kwantarbanso, akwai kama mutum da laifi, akwai aikata kashi kashin kai. Kwantarbanso kanta ta kasu kashi-kashi. Akwai shafin kashin farko da kashi na biyu. Abin da ya shafi misali kaman zaman gidan kaso, kwantarban so ita ce hukunci mafi karamci. Tana iya haddasa zaman yari na wata guda ko ƙasa ga wata guda. Kama mutum da aikata laifi yana da hukuncin wata guda zuwa shekara tara da wata goma sha ɗaya da kuma kwana ishirin da tara kenan kamun shekara guda ba kwana ɗaya. Shi kuma laifin aikata kishin kai babban laifi ne mai kama wanda ya aikata hakan zaman gidan kaso na shekara goma har zuwa ma zaman kaso na tsawon rayuwarsa ko kuma hukuncin rataya tunda kun san hukuncin rataya ba a soke shi ba a ƙasar Nijar ko da a wani bangaren ma ƙasar Nijar na bisa turbar yarda da soke wannan hukunci ta fuskar yanci inda hukuncin rataya ya dau lamarin zaman kaso na rai da rai. Ku ba mu wani ɗan misali na laifin. Misali kamar ta fannin kama mutum da laifin bugun mutum kamar shi rauni cikin kasan ayar doka mai lamba 222 da sauran babin da ke bin wannan ayar na kundin hukunci bugu mutum cikin kaso aikata hakan shine ka kaiwa wani da kuke rigima bugu kuma ka raunata shi yana iya zamantowa da wani makami ne don an shimfiɗa laifukan babi babi makamin yana iya zama mai yanka ne ko wani kulki ko wani abu dai mai tsinke da makamantan haka yin hakan abun gujewa ne kar mutum ya wa kanshi shari'a idan mutum ya ga an toza shi maimakon aikata laifin gara ya nufi kotun shari'a don ita shari'a bata ganin kowai ka nuna rishin zarumtaka ko kuma kaji tsoro ne ko rishin gwada mazakunta mutum bai ya yanke ma kan hukunci kamata yi ya nufi kuma hukunta ya kai kara a can ne za a yi muku shari'a amma idan ka kai bugu ga wani to kai ne za ka kasance cikin wani halin maras kyau kai ne ko da kana da gaskiyar za ka rasa gaskiya misali kamar yadda na faɗa kai ma mutum bugu da wani makami na iya haddasa mutuwar wanda ka naushe. Marala ƙarshen labarin da muke na maricen yau yanzu kuwa zan barku da Habibu Garba wanda shigo da ya gabatar muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. Studio Kalangu.